ina da wasu sakonni muhimmai har guda biyu ko guda uku. Sarki zaki, zan yi amfani da wannan damar. Muna tare da kashe. Saboda dalilai da yawa. Abu na farko, sako na farko, sako na farko. Sako ne zuwa ga ɗaya daga cikin ‘yan uwa masu da'awa, ko da yake ba fahimtar mu ɗaya da shi ba, ba makarantar mu ɗaya da shi ba. shine malam Musa Yusuf Asadu Sunna tare da dukkan girmamawa sakona ne zuwa gare shi abin da ya faru a jiya an ce yayi wata bidiyo Allah ya sani ko jiya ne ko shekarar jiya Allah ya sani ban kalle ta duka ba amma na kalli wani abu daga tsakiyarta ƙila ya kai kamar minti hudu ƙila ban tabbatar cewa minti hudu ne bai daft ba amma dai ya iya takriban kamar minti hudu zuwa biyar Jiya kenan yawa. abin da ya faru wannan. Eh? Jiya kenan yawa na bidiyo. Ina gazzata a shekaran jiya saboda lokacin da nake kallon bidiyon jiya da safe ko jiya wajen karfe sha biyu da wani abu. A bidiyon ta kai awa goma sha biyu da ya yi ta. Kaga kenan ya kai kamar wajen shekaran jiya da dare. Almuhim dai jiya ne wani dan uwa ya kira ni. Ya ce min kaga abin da malam Musa ya sake yi yayi wata bidiyo wadda wannan bidiyon yana kira wa ɗaya daga cikin 'yan uwa a mazauni a ƙasar Masar Shi ne Dr. Shehun Borno eh. cewa yana kiran shi su zo su yi mukabara saboda wata matsala da ta faru wadda ita ma yana so zan ɗanyi mururul kiram a kanta. Ya dawo da maganganu yana cewa Shehun Barno ya fito su yi mukabala. abin da nake so sako zuwa ga malam Musa Asadu Sunna tare dukan girmamawa kuma sarki zaki kana da kusanci da shi sosai kana da alaka da shi mai kyau da Allah ka isar masa da wannan sakon dan Allah yayi hakuri ba lokaci bane da zai yi ta yawo yana ta neman abokin mukabala ni idan na ce shi abokin mukabala ta ce duk duniya ba wanda zai ce ƙarya nake yi ko shi ba zai karyata ta ba saboda mun yi ɗaya kenan kuma da muka yi dama a bisa sharaɗi wannan fejin naka shine shaida al'ummar duniya su ne shaida Allah kuma yana shaida mun yi da cewa za mu yi ya tambaye ni in ba shi ansa sannan ni ma zan tambaye shi ya bani ansa don haka mun yi lokacin da ya tuhume ni akan ganin manzan Allah ashe yanzu ina bin shi bashin mukabala don haka ni abokin mukabala shi ne ya yi haƙuri ya zo wannan wurin kuma lokaci ya wuce ni yanzu da asali sunna zai zo ya yi ta wasu maganganu in koma in man irin raddin da na yi masa na na tukwici shine yana wani wuri ina wani wuri mai ta ya wuce lokacin ya wuce kawai kawai yanzu sai dai ya fito in fito ko da yake akwai dan uwa malam abbas sadauki jiya Allah ya saka masa da alkhairi yayi ya dan yi raddi an ce min ah, an ce min yayi magana akai Ban kalli na Shehu Malam Abbas Sadauki ba kwarai da gaske. Amma dai lallai na samu labari cewa ya yi raddi jiya akan wannan magana. To ni ba zan yi raddi ba a nan kawai in fito in zauna in yi raddi. Malam Musa in ke Malam Musa ya Eh? Me Malam Musa ya faɗa? Zan faɗi dalilin, na ce akan dalilin da ya jayi magana. Zan yi wannan magana. Amma wannan muhimmin sakon kawai da nake so a isar masa sako ne na mai daina neman abokan mukabala mu ida dan Allah ka roƙi malam Musa da kowane irin girmamawa kuma kowace irin nau'in muƙabala in na ce kowace iri ba ina nufin ko ta hauragiya ko zagayya ko ɓatacci a ba ita nake nufi ba ina nufin dai kowace iri shine shin a wannan shafin naka zami shin a wani wuri daban ya ayyana zami shin zamu yi jiki da jiki ne shin yanzu duka yana Kaduna ina Abuja kaga makwacin juna ne zamu yi a gidan rediyo ne zamu yi a gidan talabijin kowane shine nake nufi kowane irin nau'i amma idan usulubi mukabala shine usulubi na ilimi da girmama juna har ma wancan abin da ya mun a baya dan Allah ina roƙon shi in mun sake zama kar ya mun irin shi ko da yake na gode wa Allah lokacin Allah ya mun ilhamin hakuri lokacin da yake ja ƙarya kake ƙarya kake ina dariya dan Allah ko irin wannan kalmar ta ƙarya ƙarya kar ta ƙara shigowa cikin nau'in mukabalan mu mai mukabala da girmama juna ni na san ya ce mun makaryaci ya ce mun kaza ko da yake Allah ya kiyaye harshe na kuma tarbiyyar da shehu mu Ibrahim ya mana kenan na gode wa Allah da Allah ya bani dama in dauki wannan tarbiyyar shehu Ibrahim ya wada shi kasidan shi sarki zaki yace la tadri la tashtimu abadan la tadribu abadan wa in duribtum sabrun innakum sabrun kar in ji kun zagi wani shehu Ibrahim sai kar in ji kun zagi wani in dai kai almajiri na ne kar in ji ka zagi wani balle ai maganan bugu ko wani ya buge ku ku yi haƙuri ko da wani zai ɗau hannun ba maganar zagi ba ko wani zai ɗau hannun shi ya buge ku yace ku yi hakuri ku masu hakuri ne da lokacin da yake cewa ƙarya ƙarya ƙarya na yi hakuri kuma ina ba shi alƙawarin nan gaba ma zan ci gaba da hakuri sai dai ina roƙo kar ya maimaita irin wannan kalmar ta ƙarya ƙarya a girmama juna kamar yadda kullum yake kira don haka sakon wannan shi ne sako na farko zuwa ga malam Musa da suna dukkan girmamawa ya kyale shehun barne ya huta shehun barne suna can suna ta hidiman karantar da ɗalibai Allah ya saka musu da alkhairi mu da Allah ya dora wannan <laughs> wannan Allah shi ke ɗora kowa abin da zai yi. Mu da Allah ya a wannan saha din, to da Allah tun da mu da shi duka 'yan wannan saha din ne, ya yi haƙuri mu zo a yi wannan din ƙida don Allah don annabi. Amma ya san na wuce lokacin da zai shiga ɗaki ya yi magana in dawo ina wani raddi akan shi. Na riga na wuce wani magana raddi akan shi, sai dai mu yi magana. me za a zauna? yau wato abin da ya faru abin da ya ja ni ce zan maganar abin shi ne sakona na biyu wannan zai kunshi dalilin da ya sa malam Musa yake magana kuma zan tuhume shi akan abubuwan da da ake yi din amma sako ne zuwa ga sauran yan uwa yau kwana takwas akwai wani abu da ya faru a saha ta social media tsakanin uwan uwanmu Sheikh Abdul Fatih da kuma uwan uwanmu Dr. Ahmad Al-Azhari Allah ya saka musu da alkhairi ga baki ɗayansu. Amin ya rabbi. wanda abin ya bi bayan wasu maganganu da shi dan uwa Dr. Amr Al-Azhari yayi wanda shi ma dan uwa Sheikh Abdul Fatih ya fahimci abin ba kan yadda ya kamata irin dai yadda wato ya fahimci abin da shi Al-Azhari din yayi akwai kuskure a ciki to sai ya fito yayi magana takaitacciya to kuma sai abin ya zama zai gab zama kamar an yada hazo to ni sakon da nake so in faɗa zuwa ga yan uwa gabaki baki daya dukkan mu mun san shawar fatahi ba wanda yake kokonto cikin tijjaniyar shi da failar shi ko wanda dama ake da magana akai shine dan uwa Dr. Ahmad Al-Azhari yana so in faɗa wa ƴan uwa Dr. Ahmad Al-Azhari ba munkiri bane hmm. Dr. Ahmad Al-Azhari ba ba wahabi bane Dr. Ahmad Al-Azhari ba dai zala bane an wannan ni nayi magana da dukkan su kuma alhamdulillah alhamdulillah yana ɗaya daga cikin mutanen da na kai shigi da fici tare da sauran yan uwa da yawa su shan Nasir duk sun yi shigi da fici su shan Junaid wajen ganin an fahimci juna wanda na yi dogayen maganganu da su duka guda biyu da shi Sheikh Abdul Fatahi da shi Dr. Ahmad Al-Azhari bayan abubuwan dan na Nabi uka mislu khabir tunda ni na yi magana da su zan fahimci abubuwa da yawa fiye da abin da mutane suke watsawa social media bayan na yi doguwar maganganu da su sai na fahimci mafi mafi girman masail ɗin da suka yi saɓani a kan shi ni a fahimta ta zan yi cewa khilafi ne lafs sun saba ne a lafazi a ibara amma a ainihin sulbul maudu ba su saba ba Shi ne magana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce al-azhari ya musunta ganin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wannan abun ba zai karu a ilmance ba. jawabul fashe sai da masu fahimta irin tasu da Dr. Tahir Lawal Mu'az suka ce wannan zari'a ce zuwa ga inkarin cewa shautu Tijjani ya ga manzo Allah shi kuma al'azhar ya ce a'a shi ya yarda shautu Tijjani ya ga manzo Allah a babin karama a babin karama amma dalilan da ake faɗa na ilimi shi ba za su gamsar da shi na cewa su ne dalilai da zai yarda cewa shautu Tijjani ya ga manzo Allah ba amma in aka je babin karama to shikenan wannan ya yarda to kaga idan ka kalli abin guda ɗaya sarki zaki na farko duka ƴan uwa su kalli cewa da Sheikh Ahmad Al-Azhari Dr. Ahmad Al-Azhari da Sheikh Abdul Fatih dukkan su sun yarda Sheikh Tijani ya ga manzon Allah dukkan su sun yarda ya ji ɗaya abu na biyu abu na biyu tunda sun yarda duka Sheikh Tijani ya ga manzon Allah dukkan su wannan sun yarda inda suka saba kuma abu na biyun ma ba su saba ba to abul fatahi da masu fajaniyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karama mun yarda ganin da shautu jani radallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karama ce kaga anan da al-azhari da mu duka muna mun sake haduwa a bangare na biyu mun mun hadu a cewa shautu jani ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tijani karama ce sarki zaki yanzu inda ba karama bace ni ko kai mu ganshi mu ne yanzu to <laughs> ai tambaya ce ni ko kai mu ganshi mu ne yanzu mu ganshi mu ne yanzu gaskiya ne to amma cewa a babin ilimi mas'alar ba za ta karu ba to a nan ne suka yi sabani shi abu na ganin za ta karu a babin ilimi wanda ni ma ina tare da shi a wannan fahimtar Malam Amr al yana ganin wannan matsalar ba za ta karu ba a babin ilimi ba na tare da shi a wannan fahimtar. an fahimta muna tare da shi da ni da tashi aure muna tare da shi a fuska biyu shehu tijani ya ga manzan Allah shi ya yarda ni na yarda shehu tijani ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a babin karama shi ya yarda ni na yarda amma shin wannan in aka samu wani ma wanda bai yarda da karama ba za mu iya tabbatar masa da ilimi dalili na ilimi ko kuwa to al'azhari sai ke ganin ba zai yiwu ba mu sai muke ganin zai yiwu dan haka wannan ina so 'yan uwa su sanya wa wannan wutar ruwa kar ta yi wani wani kar a yi ta tunaninnika da miyagun maganganu ko da yake ni akan kaina na saba da Dr. Ahmad Al-Azhari cikin waɗansu masail kamar ƙoƙarin shi na kare Ibn Taymiyyah amma fa a sani yadda na saba da Al-Azhari akan Ibn Taymiyyah a da kyau kuma wani abu da zai bada mamaki to na kuma saba da Shawabul Fatih har wayo akan Ibn Taymiyyah yadda ka ma Dr. Al-Azari da sai Sheikh haka kuma ka saba Sheikh Abdul ta kan yawa maukifin su guda biyu ni ba na tare da su a ciki to wani irin maukifi ke na shai. zan bayani to bayanin cewa Ibn Taymiyyah waliyi ne da Al-Azari yake faɗa kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan gingima-gingiman waliyan da zai iya ba da hujja akan wulayen shi ni ban yadda ba kawai dai malami ne wanda a cikin kayan shi akwai kusakurai da yawa akwai kuma daidai to ni nan ne network yana damun shek ah, alhamdulillah jama'a shek zai dawo yanzu ya ci gaba da inda ya tsaya ah, ya so mu ji shi da kyau shekh eh, yana kiran malam musa yusuf asadu sunna a yi zama kan ababen da suka tattauna a da amma ina gaya muna sinishinin topic ɗin da ya kamata su zauna da shi malam musa amma da girmamawa da girmamawa insha Allah. Yasa shak ya samu network. Yawa na da wannan Eh bismillah bismillah shak. To, bismillah. Ah. Na ce, na ce shi al'azhari matsayar shi akan Ibn Taymiyyah ba na tare da shi akai. Na cewa Ibn Taymiyyah waliyi ne zai iya kare shi da kule na wilaya. Matsayar Malam Abdul wannan ni da shi in personal mun shayi mu yi mu yi dariya ya ce ba zan fahimce ka ni ma in ce ba zan fahimce ka wannan mun shayi ba so ɗaya ba so biyu ba. cewar da yake ibn taimiyya ila zafafa wanda da yake yi ai arne ne ko dan wuta ne ko na makamancin haka ni wannan ma ban yadda ba oho ni mawkifi na ibn taimiyya sarki zaki ah, mutum ne matsakaici ni da za a tambaye ni wani ibn taimiyya sai in ce a cikin nama kaman kifi nike dauka ibn taimiyya ne ka san kifi naman shi akwai kaya akwai kanni don haka in za ka ci sai ka yi tanadin dosta da omo a gefe da ruwan wanke hannu hmm. sai kuma ka yi taka tsantsan saboda kaya don haka ni ina ganin mutumin da zai yi mu'amala da ilimin ibn ya yi taka tsantsan kuma abin da zan faɗa wani abu wallahi da aka shiga babin tasawuf in aka shiga sufanci kana ji da kyau sarki zaki a sufanci hmm. a sufanci ibn taymiya wallahi ya fi kusa da mu akan yi izala dan in aka shiga sufanci inda za mu wa ibnu Taymiyyah inkari wurare kaɗan ne amma wallahi yan izala inda suka rabu da ibnu Taymiyyah a sufanci yana da yawa in ku sun yarda da ibnu Taymiyyah a irin wannan mawaqif din nashi a sufanci to su mu da su ba za a yi kowace irin gardama ba mu da su ba za a yi kowace irin gardama ba dan haka a sufanci a sufanci eh, malamin yan izala ne malamin su ne shin me yasa su ba su yin wannan abin da aka ce yana yi a sufanci da ya za muka fi su ƙarfi a kansa wato abin da nike zato sufa nisbatu da ibnu taymiya kamar jika da kaka ne ba uba da ɗa bane oho jika da kaka ne ba uba da ɗa bane me nake nufi su ko ba almajiran ibnu ba bane kai tsaye su almajiran muhammad ibn abdul wahhabi ne muhammad ibn abdul wahhabi shine malamin su shine shehin su aqidar shi suke bi ba ta Ibn Taymiyyah ba amma mai alakar su da Ibn Taymiyyah shi ku Muhammad ibn Abdul Wahhab yayi amfani da karance-karancen Ibn Taymiyyah a bangare ɗaya tak tak hmm. yake koyi da Ibn Taymiyyah shine abin da ya shafi fahimtar Ibn Taymiyyah a cikin tauhidi kana ji da kyau fahimtar ibn taymiya a cikin tauhidi ita ce alakar Muhammad ibn Abdul Wahhab da Ibn Taymiyyah amma ba ba Muhammad ibn Abdul Wahhab yana bin Ibn Taymiyyah sau da kafa a dukkan abubuwan da Ibn Taymiyyah zo da su ba babu okay amma a tauhidi musamman yadda Ibn Taymiyyah ya doge wajen ya goyi bayan raba tauhidi gida uku din nan tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat wanda shi kuma raba tauhidin na gida uku akwai wani abu da ake so a yaƙi wasu mutane akai a cikin tasawuf akwai ba'arin waɗanda ibn taymiya yake so ya yaka su ne su ibn arabi al-hatimi at-ta'i a shekul akbar da wasu daga cikin sufaye wanda ibn taymiya wa wani fanti yace suna da aqidar wahdatul wujudi zaukin shine bai kai ba shi yasa ya zarge su da wannan suna da aqidar wahdatul wujudi to a kansu da ire-iren waɗanda yake so yayi wa mummunan zato yawa mummunan awo sai ya raba tauhidi tsakanin uluhiyya da rububiyya akan asha'ira ahlus sunna wal jama'a asha'ira da maturidiyya sai raba tauhidi zuwa asma'i wa sifat hmm. dan shi ma ya samu asha'ira ya musu wani mummunan awo so rigiman mu da su wanda kuma shi abul yana daga abin da ya yi tarkizi a kai cikin abubuwan da suke nesanta shi da ibnu taymiya yake ganin ibnu Taymiyyah mujassimi ne gaskiya akwai ƙanshin tajsimi akwai ƙanshin tajsimi a maganganun ibnu Taymiyyah a cikin babin aqida a cikin babin tauhidi so a nan ne yan izala suke tare da shi saboda malamin su da suke koyi shi Muhammad bin Abdul Wahhab a nan yayi koyi da Muhammad da ibnu Taymiyyah ba a dukkan mawaqib nashi ilmiya ba na'am okay okay wannan shine abinda abinda nake so ƴan uwanmu su fahimta magana akan ibnu taymiya ni mawkifi na akan shi kamar yadda nace kaman kifi ne idan zaka ci kai taka tsantsan da kayar shi akwai nama akwai kaya sai ka zare kayar ka yadda shine inda yazo magana akan tauhidi da wani abu mai kama da da tasimi sai ka ɗauko kayan gidanku shine kai ah. sufi ne ba ashare ne sai ka kyale ibnu taymiya a wannan bangaren karbu da shi a inda kuka saba da shi a bangaren tauhidi mu mun yarda ana tawilin ayatu sifati da hadisu sifati shi kuma ibnu taymiya wani lokaci yarda da tawili in a cikin yarda da tawilin akwai biyan bukatar shi wani lokaci ya ki yarda in a cikin rishin yardar akwai bukatar shi kamar dai yadda halin duk yan izala suke wani lokaci za su iya yi wa aya ko hadisi tawili in akwai bukatar su a cikin wannan tawilin ko su ƙi yin tawili akwai bukatar su a cikin rashin tawilin so wannan shi ne a sakona na biyu akan yan uwa da abin da ya faru kawai ina so a fahimci tabbas ni ma akwai abubuwa da dama wanda bana tare da fahimtar shi mal ahmad al-azhari da Dr. gaskiya akwai abubuwa da dama wanda mun saba da shi kamar yana ganin za mu iya ni zan iya auna abin akan wasu aunan da ba dole sai na faɗe su a nan social media ba saboda ba dole ne mutane masu fahimci me nake son faɗa ba cikin sabaninmu da shi so amma dai inda a cikin ɗaliban ilimi ne za mu tattauna zan iya faɗin nazariyar wujahatu nazar nawa akan saɓani na da shi al'azhari wanda ba dole sai mun shiga social media mun tattauna wannan masail din ba za mu iya tattaunawa da shi ko da wasu abokai ɗaliban ilimi wannan shine sakona na biyu kana yawan tambayar akan me za mu tattauna da asadu sunna eh. akan abin da za mu tattauna da asadu sunna in ya yarda za mu tattauna zan fitar da mabu'i tun da yanzu ni ne zan tambaye shi amma shi yana ta maganar cewa maganar da shi al'azhar yayi eh. na ganin manzan Allah ɗin nan ko dai ban saurari bayanin shi ba dai sosai kamar yadda na faɗa ya ɗauko wannan nukɗar ta maganar ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama mun riga mun kare kawai dai maganar da nake son faɗa